gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitocinmu 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM akwai wasu tashoshin suma dai duk na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo, ko kuma a fada kaco kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Safinatu Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini yau ma goma ga watan Agusta shekarar 2018 za mu tattauna ne game da yadda ya kamata mu haɗa hannu wajen taimakon 'yan gudun hijira da a kullum suke ƙara samun damuwa kamar haka. To da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Alimadu. To Alimadu daga ina sannan kuma menene labarin Alimadu da tawagarsa ko kuma jama'arsa? Eh daga Fadakun na Targoma. Me ke tafa da kai a cikin shirin yau da gobe? Yan guri mu yan guri hijira ne. Yau tsawon takara biyar ne muna cikin Fadakun muna zaune. Farko restaurant sun zo kun ba mu abinci. Hmm. To to uku na biyu kuma ashe a biyan ga sun zo kun ba mu to sun shakara biyu uku nan kafin shakara biyu kun hmm. mantara mu ba mu samu komai muna zaune muna shan ofala. To bayan wannan somintabin tattauna da muka ji da ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira haka kuma za mu ji ta bakin wani shi ma dai da ya shafi harkar ta ba da taimako a 'yan gudun hijira ɗin. Amma yanzu kar a manta muna tafa da amsoshin takardunku ko kuma tambayar da muka muku. fara da wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku cewa ta yaya ya kamata mu taru mu taimaki 'yan gudun hijira a duk inda suke musamman kasashenmu na Afirka ga da ku an sa mana. Sakon farko ya fito ne daga Jambuto Malam Goni Kandilwa daga jihar Jamhuriyar Nijar ya ce Assalamu alaikum yau da gobe duk mutanen da ya sa duk mutumin da ya samu kansa a cikin 'yan gudun hijira ya kai abin tausayi don Allah duk inda 'yan gudun hijira suke a taimaka musu. Sai Muhammad Dan Budam Shani ya ce yau da gobe hakika taimako abu ne mai kyau sai dai yanzu ya yi karanci a tsakanin jama'a muna fatan jama'a za su taimaka wa juna junansu yau da gobe mu kwana lafiya. Amin sai kuma Adamu Sabi Wangara ya ce yau da gobe barkanku da aiki. Hakika 'yan gudun hijira musamman a nahiyar ta Afirka abin a tausaya musu ne don haka ni a gani na taimakon kai da kai tabbas zai yi tasiri a wurinsu. Sai Dauda Garba bin afan unguwar Jaji Fatoskum ya ce masu iya magana dai na cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka. Akan haka ne ma yau ma kamar kullum muna tare da ku kai tsaye ta rediyo domin jin wannan shiri amma idan ba don karku ce na yi azarbabi ba mm. to da zan iya cewa shirye-shiryen ku sun daina daukuwa a wayoyi masu keypad keypad yake sai oh, keypad oh masu keypad irin kaman wanda ake daddana ba a jikin eh, screen din ba kenan eh. to wato irin yanda ake matsa a shirin mu mm. to mahukuntan gidan za su ji kukan <laughs> to sai kuma sakon Zubairu Lawal Musa fituskun ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika taimakon kai da kai yana taka muhimmiyar rawa musamman musamman a wannan irin yanayi na damuna. To sai Dauda Idris ɗan karai-karai ya ce yau da gobe hakika taimakon kai da kai yana da amfani matuka wajen inganta rayuwa ta yau da kullum. Sai kuma Jibrin Umar na basa ya ce hakika taimakon kai da kai ba karamin abu ba ne a cikin al'umma musamman ma a yankinmu na arewa inda rashin sana'a da rashin aikin yi ya yi katutu a tsakanin mata maza da ok mata ko ya ce mm-hmm. maza kuma ka ga babu inda ya dace a samu taimako na kai da kai wanda ya wuce ya wuce mene to ban gane mm-hmm. hausa da rubuta a nan ba mm. amma dai abin da yake nufi kenan na maganan taimakon kai da kai abu ne mai muhimmanci mm. ya ce wai ku tashi hmm. lafiya oga bara da ma waɗanda ban san wanda za a gabatar da shi ba to a ƙarshe <laughs> ga safi da ce ga munan muna to ina ansawa <laughs> sai umar lawar dan fulani ya ce duk hmm. wanda ya taimaki wani Allah zai taimake sa Allah ya ba mu ikon taimakawa yan uwanmu ƴan gudun hijira a duk inda suke amin sai Edward Josiah Mallo Allah sana faɗa daidai ya ce hmm. batun ƴan gudun hijira na zama babban abin tausayawa ne domin suna da buƙatu daban-daban inda da in ba a sami gudunmawa daga 'yan uwa da abokan arziki ba to don eh, ba da abokan arziki masu ba da kai don tanadar da waɗansu ƙananan taimako ba don samar da sauƙin rayuwa ba to gwamnati ba za ta iya ba wato gwamnati ba za ta iya ita ɗaya ba mm. ah, ina sake kira ga masu hannu da shuni da su shiga harkar ba da agaji ga 'yan gudun hijira a nahiyar mu afirka allah ya kawo mana sauƙin ababen da ke sa mutane gudun hijira don tsira da rayukansu amin to amin mm. sai comrade mansur baba wura na faɗa ya ce salam yau da gobe hakika taimakon kai da kai abu ne mai kyau allah ya ba mu ikon taimaka mu junanmu amin sai sayidu sabo awo Adebayo ya ce salam yau da gobe da mutanen nahiyar afirka gaba ɗaya kenan da za su taimaka na taimakon kai da kai ga 'yan gudun hijirarmu da ba su galabaita ba ko kuma su jira sai gwamnati ta kawo musu ba wato inda an hada ana taimaka musu mm. ba za su tsaya jiran gwamnati mm, sai muhammad sani jan gebe ya ce hakika taimako kai da kai na da matukar muhimmanci ba ma ga 'yan gudun hijira ba kaɗai a'a har ma ga al'umma baki ɗaya saboda haka mu rike wannan tsari domin ci gaban al'ummar al'ummarmu ka bara da tawagar ka a tashi lafiya. To mun gode. Sai daga ƙarshe Kabiru Babandi Gumal ya ce salam yau da gobe taimakon kai da kai ga 'yan gudun hijira zai karfafa gwiwar su kansu 'yan gudun hijira su fasancewa jama'a na tare da su ba game da halin da suke ciki kuma wannan zai rage dogaro da ƙungiyoyi na gwamnati da kasashen waje. To wato a haɗa dai a tare a fidda jaki daga damaki. Mm, to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Mm. To Safinatu na tattauna da wani dan gudun hijira daga Potuskum mai suna Aleka Kammadu wanda kuma ya bayyana yadda yunwa ce ce take matakar musu illa. To ina fara da tambayar su dai kamar haka. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe. Alimadu. To Alimadu daga ina sannan kuma menene labarin Alimadu da tawagarsa ko kuma jama'arsa? Eh daga Fadakun Local Government. Mm-hmm. To ina jin ka. Me ke tafa da kai a cikin shirin yau da gobe? Yan guri mu yan guri hijira ne. Wai su daga Baga, wani daga Mate, wani daga wai wani daga Tarab. Ko mm. zo garin Fadakun. Mm. Yau tsawon shekara biyar ne muna cikin Fadakun muna zaune. Mm. Farko restaurant sun zo kun ba mu abinci. So so uku na biyu kuma asha jihar hunga sun zo su ba mu to a cikin shakara biyu uku nan kafin shakara biyu hmm. sun mantara mu ba mu samu mai muna zaune muna shan hofala hmm. mutanen namu yawanci suna ta mutuwa hmm. mun je gidan sarki sarki bai mana kawai ba mun je gidan lakar gama lakar bai mana kawai ba hal mun je gama sun siya ta yi samu uku wajen nema ba su mana kawai ba sai daga baya sun sai nema na jihar government sun zo sun ba mu abinci sau biyu da su ma sau biyu ba mu bayan sau biyu da suka ba mu ba su kara mana kawai ba hmm. zuwa ta yi wata sha ɗaya da kakin nabi yana zuba ba mu hmm. samu ba mu samu kwanza muna zuwa muna zuwa hmm. ta muna jira su har mun koma wa jiran sarki sarki wuce masa sarki kai ma wani amma mutanen sama ta mutu ba shi abinta abin nan ya fi sarki ta ita kyau za mu je lakar da mu je lakar da mu ne a kwanan nan lakar da mu je mun da laita mun a mata ga alaka kebun bai mana kwai ba har yanzu to hmm. wannan abun ya daure mana sai yayi mutanen a kowane anguwa muna da gurbira hmm. irin su alkime irin su a ah, nabuta kasuwa mm. wato mutane suna ta mutuwa ba bangaren abinci wallahi korafin mm. mu gaskiya abinci ne wallahi mm. to to da misali ah, kamar misali irin ƙungiyoyin na masu zaman kansu suna muku wani abu na taimako eh to a da suna yi mana amma yanzu gaskiya ba sa yi mana yanzu ba sa yi mana komai wallahi ko ba sa yi ko ko ku ne ba ku san yadda za ku cin musu ba ku su. da zuwa suke yi su same ku ko ku kuke samun su eh to a da su ne suna zuwa suna neman aiki amma yanzu gaskiya ba sa zuwa muna ga abinci ne ko sun kai mana suna wuce suna muna ga suna wuce a manyan manyan motoci suna wuce mai dubu muna mm. gani amma dukan ba ta sai a fita mutane mu suna can mutuwa bangare abincin nan. Mm. me sunan sansanin da kuke. sansanin ba mu na sansani amma sai a gwamnati ya san da zaman mu eh. ya san da zaman mu gwamnati. eh kuna zaune a gidajen wasu ne ko ko a wani wuri kuka ware kuke zaune. yake eh, muna zaune a gidaje gidaje kuma kowane anguwa muna da mutane mu kowane anguwa oh kamar kun rarraba a cikin ah, anguwanni eh, a wani gari a wani gari kace eh muna cikin Fataskum local Fataskum eh local government eh karamar hukumar Fataskum eh to to misali yanzu eh, aikin nan na maganan 'yan gudun hijira ko kuma taimakawa 'yan gudun hijira abu ne da ya kamata a ce al'umma gaba ɗaya suna yi ba gwamnati kaɗai ba ba maganan a ce kungiya mai zaman kanta ba shin kuna samun tallafin mutanen gari wanda suke kewaye da ku misali akan taimaka muku a ba su ba mu komai mun sama korafin mm. federal government ne kawai da state government mm. domin su hakki ne taimaka mana mm. a ce irin united nations press cross a shi a biyan hanga da wani ko ba su ba ba ba mm. ruwa mu da su da su kasashen waje ne mm. a ta jira jaman wannan da shi jaman hakkin ya kan mm. kula da mu kam na mu mu muhalli eh to yaya maganan iyalanku maganan karatun yaya da ya kuke da wannan me ake ciki a wannan matan karatun nan ba magana ba kawai mu bangaren wannan abinci ne kawai don magana karatu yaran mu ga ba ɗaya sun kore su ba sa makaranta ba ko mai yanzu ba sa zuwa ba sa ko ba sa zuwa haka kusa ba sa zuwa don sani ya ba in an tuba in dan in an ne fata su a IDP ne ko yan gurin gina ne za su kore su ko wani tallafi an kawo irin su kaya na wannan UNICEF wannan yara su ce ba mutanen gari ko ta ba yan gurin gida to saboda ka yara mu yanzu haka suna cikin gida To, to misali a cikin irin wayannan da kuke zaman gudun hijiran nan a Fataskun misali daga daga garuruwan da kuka fito akwai kuna kallon kamar misali tunanin da ake cewa wasu sukan koma garuruwan su kun yi tunanin koma inda kuka fito don kila gari ana ga kamar kila an dan samu lafiya ko ku har yanzu wurin a rikice yake eh to kamar mu misali kamar ni zan ba misali kaina kamar ni dan dambuwa local government ne kuma dan cikin ne mm. a cikin nan ba dama ko soja ya je ko fari kura ya je ba mm. dama mu koma wannan wurin Ya mm. har ba da a kwanan nan mutane mun na boro koma to har yanzu fara dawowa Kake mm. wajen ba ke fara yanzu mm. har yanzu har yanzu wajen bai kyau ba eh. to to misali misali ba bisa da labarai suke fita cewa sojoji suna kokari suna cin karfin wuraren nan zaka ga cewa wasu ma har suna koma garuruwan su ku kuna nufin ba sojoji a wurin da suke wani abu eh, har akwai sojoji wani su kuma ba ba sojoji wani ko mm. wani kawai kawai kawai namun nan man soja waje a kwata kun da kuke eh, eh saboda cikin to yara ne suna tawon masu waje eh To, yanzu misali wani kira ne da kai na san ana kun daɗe kuna neman ku magana da shirin yau da gobe na murya Amurka ɗin nan. To yanzu da ka samu damar mu yi magana din Wacce irin ko kuma wani irin kira za ka yi wa mahukunta da kungiyoyi masu zaman kansu da ma al'ummar gari domin ganin cewa an fidda ku daga cikin halin da kuke ciki? Eh, mu korafin mu a taimaka mana bangare abinci mun sa abinci shine kawai abinci da mm. ke mutanen mm. abinci kawai eh, za ka iya misalta min wani irin wahala ce rashin abincin ya jefa ku a ciki ta mai gaskiya abincin nan abinci abincin nan saurakar so fata ne kawai ba mu za kawai wallahi mm. dan dan me yasa mutane mun da na sani a arik ne duk mazauni fatar su a area nan ba wanda bai san arik ne ba wallahi mutanen mu ya kai shaji a fatar arik ne suka rasu hmm. bangaren abinci suka rasu akwai wanda ba shi lafiya yanzu aka frankly suna kwanciya gida hmm. rashin lafiya hmm. to saboda haka ya siyasa muna neman gwamnati tallafi ke mana taimakon bangaren abincin na mutane mu kusurcin wannan abu. Ya muna shan wakwara wallahi kan. Eh, to yanzu misali kiran nan da kai sai gwamnati ta ji wannan shirin sai aka ce a ah, ta mutanen ba mu san da su ba Allah sarki mu je a taimaka musu ina za a nufa za a je a ganku a taimake ku eh to gaskiya muna da kungiya eh muna kungiya ID sai mu ya san da zaman mu kuma sarakuna da sun san a fataskun din a fataskun da sun san da mm. zaman mu eh me sunan kungiyar ku ah, eh. kun ba ta suna ne kungiyar ku IDP eh, organization eh, IDP organization a Potoskum kenan Eh, to kai me mukamin ka kungiyar? Eh, to ni sakatare ne bangaren nan. Eh kai ne sakataren kungiya. Kenan aka je ko ma ba gwamnati ba misali kila wani mai hali ko mutanen gari sun taru su tunanin cewa bari su taimaka muku da kayan abinci ko makamancin haka. Idan suka zo suka nemi sarki a Fatuskum suka ce suna neman kungiyar IDP din nan wato za a kawo su za a kawo su kenan. in za samu kuma a gidan sarkin ma akwai takardar da muka kai ya kai ta hukumu mun kai takardar sarkin ya kuma zama tunda sarki shine uban al'umma misali akwai wani taimako ko kuma wani agaji da sarkin yakan nema muku yana muku ya muku wani kokari ta bangaren masarautarsa misali eh, wallahi ke mun sai sau yawa yake abun shi ya fi karfin sa oh, ya fi karfin sa yake sai eh, eh chairman na sarkin eh chairman da mun sha zuwa bai mana komai ba hmm. shugaban karamar hukuma saboda haka mu dai ta mm. haka eh haka ya eh. lalaka zaman kawai haka eh ita bai eh. mana kawai ba to daga karshe me zaka ce to gaskiya sai maka mana kai abinci kawai shi da mu mu nema kudi su ba mu nema abinci ne a kawo muku kan abinci a taimaka mm. abinci kawai in an kama abinci kawai alhamdulillah alhamdulillah to mun gode sosai malam kakamodu in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba da bibiyar ko kun fita a wannan matsala ko kuna cikin ta za mu ci gaba da bibiyar ku insha Allah mun gode Allah kuma ya taimaka ya fidda ku daga cikin wannan hali mun gode kwarai to Allah ya sauwaka to daga nan kuma wakilin mu Hassan Maina kaina ya tattauna ta waya tsakaninsa da wani shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke taimaka ma 'yan gudun hijira da farko suna na Ahmad Bimba kuma kungiyar da muke tallafawa irin waɗannan yan gudun hijira sunanta Sabin Benidi ko kuma SPN. Na wato kungiya ce ta tallafa masu mabukata. Eh kwarai da gaske. So misali kamar waɗanda a nan faduskun da ke cikin jihar Yobe kuna da waɗanda suke gudun hijira ne daga dangane da rikicin Boko Haram ɗin nan? Eh akwai su akwai su kamar a baya akwai sama da kusan mutum dubu goma yan gudun hijira kamar shekara biyu uku haka a baya to daga baya gwamnati kuma ta dan rarrabe su ta mai da wasu garuruwan su amma dai gaskiyar magana har yanzu akwai ire-iren su na'am to sun yi sun cewar suna cikin halin ne su dangane da yunwa da sauran bukatu haka na rayuwa eh. na san wata da ku kuna dan iya bakin kokarin ku haka amma dai wata bai isa ba sai ya kake jin cewa za a shigo don a tallafa waɗannan mutanen. Dai eh so gaskiya eh, waɗannan mutane suna neman taimako sosai. Sannan kamar irin ƙungiyoyinmu ba ƙungiyoyi ne da suke da ƙarfi can da za a ce taimakon da muke ba su ya wadatar ba. Sannan ah, gwamnati kuma suna yin bakin su amma kuma duk da haka akwai bukatan a ƙara himma to gaskiya babu wasu kuma manya-manyan ah, kamar ƙungiyoyin eh, masu zaman kansu irin waɗanda za a ce na duniya wanda za aka ce sun shigo cikin harka gaskiya ah, babu irin waɗannan so shi ne abin da yake faruwa eh, amma su waɗannan manyan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa Eh. sun fi taimakon waɗanda suka taru a guri guda suke abin da ake cewa kam eh. muna fahimtar kamar su yan gudun girin da suke nan gari na kwata nan kaman ba a wuri guda suke ba ba a wuri guda suke ba gaskiya ba mu kamar yanzu ma mu a kungiyar mu ne muka yi creating centers namu na kungiyar mu muka san da wannan centers din da waɗannan mutanen to amma ba wai abu bane wanda gwamnati ta ajiye camp a wajen da za su yi eh an san akwai aidp camps a wajen kamar kungiyar ku misali a ina kuke samun kuɗaɗen da kuke amfani da su wurin taimaka musu eh to wannan mu ne muke muke nema da kanmu ta hannun jama'a masu neman lada to su ne suke dan da gudunmawa to yanzu misali kana ganin cewar duba da cewar su yan gudun jiran da suke na fadu su ba wasu da suke bane misali gwamnati me ya kamata ta yi domin ta ga cewar ta ci musu gaba su. gwamnati za ta iya ci musu ta hanyar domin akwai rikodin su za ta samu mai anguwa ya san da su za ta samu kuma eh, lamba ko lawani ya san da su ta ga to cikin su yana da sauki sai dai kawai a ce gwamnati ta shirya plan din ne za ta yi a kai wajen tallafa musu ta hanyar abinci ko kuma ilmantar da 'ya'yansu. Yau shi ne to. To ni sai da ne gudajen da suke yobe. Su 'yan eh. asalin jihar yobe ne ko kuma 'yan asalin jihar Borno ne makauciyar ku ta yobe. Eh mafi yawa 'yan jihar yobe ne amma akwai 'yan jihar Borno ma a ciki. Ok. Eh. To yanzu misali wane kira za ka yi ma kungiyoyin da suke ba da tallafi na kasa da kasa kuma matakin tarayya musamman don ganin cewar an wawace su an taimaka musu. Eto eh babban kira da zan yi a nan shi ne na farko dai a san cewa waɗannan mutane fa suna ba wai ba ka nan ba suna nan kuma idan an nemi su za a same su sannan kuma suna cikin a halin neman taimako domin babu wanda za a ce yana rayuwa ba shi da ainihin hanyar samun yadda ne kuma a ce yana rayuwa ne da saboda haka suna cikin rayuwa na kunci. Sai shi ne kiran da zan yi a ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa su san cewa waɗannan mutane suna nan kuma suna neman taimako na gaggawa. idan ka ce misali suna nan suna cikin ƙunci misali ya girman matsalar take. to girman matsalar shi ne na farko mutum ba shi da hanyar da zai samu cin yau gare na gobe za ka samu da yawa daga cikin har yawon bara suna yi to kaga irin halin da suka shiga ke. a cikin su misali akwai mata da ƙananan yara. akwai akwai sosai ma su ma suka fi yawa kuma suna zuwa karatu musamman na zamani ko na addini misali akwai makarantun da aka samu su haka eh to akwai akwai wani program da aka yi na amma yanzu program din kusan an riga an gama shi wannan program din wasu ne suka zo suka yi shi aka sassaka wasu a makaranta da sauransu to kaga wannan program din kuma ya kare yanzu ma shekara guda da ya kare to ka ga da idan ana ɗaukan nauyin su ta wannan hanyar to ka ga yanzu wannan hanya kuma ta riga ta dafe saboda haka sai dai a sake mu tunani duba da shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya wato nema shi ma dan asalin jihar Yobe ne ba mu sani ba ko wannan hukuma ta kawo musu wani tallafi kama da lokacin da suka zo zuwa wannan lokacin eh to san irin wannan tallafin yana zuwa jifa jifa ne ba wani tallafi ne da za a ce yana zuwa ba tare da yankewa ba to abu da yake a fifa jifa to a ƙarshe musamman um, eh. wani fata kake da shi dangane da makon waɗannan mutanen da suke matukar neman bukatar tallafi eh fatan da muke da shi a kai na farko dai muna da fatan kyakkyawan fata cewa a gwamnatin tarayya da na jiha za su ji wannan kuka na waɗannan mutane su shigo cikin al'amarin da wuri sannan na biyu muna da fatan cewa su ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa za su ji wannan sannan su ma su wannan al'amari kuma aiki da ƙananan ƙungiyoyi irin na sa kai yana da muhimmanci sosai a cikin wannan al'amari. To Alhaji Ahmad Gimba godiya muke kwarai da gaske. Ni ma na gode su. to kin dai ji tattaunawar shi ma hmm. Hassan Maina kaina da shi Ahmed Gimba eh, bayan an tattauna da shi modu din can to kamar misali kin ga sun kai kuka wurin sarakuna hmm. da sauransu to ina ga ya kamata sarakuna su yi shela hmm. mutanen gari su taimaka ko kuma su su je su ga shugabanni a madadin su nan za su su za su ma fi jin maganar sa ai akan ta mutanen gari za su fi jin abin da sarakuna suka ce tunda shine amfanin su ai sosai to lambar mu da za a kira mu akan waya a tofa albarkacin baki shine alama tara 1 biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bar mu dan shakata. Majaujawa sai cilla sasari kuma ɗaurewa tarnaki mai zaregewa takunkumi mai sha'akewa tarko mai ka'amawa turaku kwana da urewa sarka rikicin gangan kasar uwa da uba nawa tarnaki hana miƙewa sasari hana rugawa karkami wandan karfe masaka baya zaunawa zaunawa hutawa masaka baya hutawa tarnaki hana miƙewa sasari hana rugawa gargami wannan na karbe a sakama a zaunawa. Ubangiji masanin gaibu da ne da... To, salamu alaikum. Wa muke magana da shi daga Niger? Malam Sale ne daga Niger. To, muna jin kamalan Sale. Ajiya na kira kun gaishe ku ne da aiki Allah ya saka muku da alheri. To amin. Amma dan Allah kafin ka tafi ka ce wani abu ya za a taimaki 'yan gudun hijira a rayuwa gaba daya. to shugabanni dai su yi kokari su ji tsoron Allah su taimaka wa 'yan gudun hijira mm. inda Allah ya taimake su yi kokari su taimaka musu to mu fa jama'an gari haka jama'an gari duka mm. muna nema shugabanni su taimaka mana mm. tsakani da Allah to mun gode malam mun gode kwarai da gaisuwa amin mun gode to ga wani alayi salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to da wa muke magana kai tsaye kana magana da Ibrahim mai azurfa na yana wa ina kiran ku da garin Damaturu to barka da warhaka to barka da kira daga damaturu jihar yobe kenan to eh, eh ji muna magana akan magana yan gudun hijira da yadda ya kamata a yi aiki tare a taimake su ya shi min shawararka to wato gaskiya babu shakka dan gudun hijira shine mutumin da ya kamata a ce an taimakawa saboda idan ka duba musamman mu mutanen arewa maso gabas mm. amma gaskiya mu a nan garin damaturu musamman jihar yobe a nan gari na masu gaskiya ba mu da wani kam na yan gurin hijira saboda duka sun koma garuruwan su mm. amma na kun tattauna da amma na kun tattauna da wani dan gudun hijira wanda ke garin Kudasko eh Madu ba Madu kaka Ali mm. yawa a gaskiya kamar yadda ya faɗa din gaskiya sai bukatan kalubale saboda idan ka duba an raba ta da gidajensu kuma idan ka duba akwai yara ƙara da mata wanda kuma ba sa cikin makaranta to ya kamata a ce gwamnati ta dube su da idan rahama ka ka gido musu wani program wanda zai kasance suna dan koyon sana'o'i da sauransu mm. yaran su kuma ya kasance suna cikin makaranta eh. zai taimaka gaskiya ne to mun gode sosai Ibrahim to ga wannan alayi na ga kofin tuwa ne ko ina ne to dan garin mu ne salamu eh. alaikum wa muke magana da shi daga katsina hajiya safina da usman barkan ku da wannan rana ta juma'a yawa barka ka dai sunana Usman Manika ne Rorot Funtuwa. To yau mun ji muryar Usman eh, Manika. Eh ne ai. <laughs> Eh, ai ina shigowa safina. Eh. To muna jin ka. Yawwa. To abin da zan ce albarkar wannan rana ta juma'a muna fatan dukkanin inda wani dan gudun hijira yake a fadin duniya ubangiji Allah shi kai mishi dauki kuma ina kira ga dukkanin al'ummar gaskiya ya kamata mu san abin da za mu rika yi na taimakon kan junanmu mm. ganin yanzu in aka ce yaudara ce mm. mutane mm. Aya, ina ga lanshi shi ya kace. Eh. Kafin yawa to yana nan. Eh, kace. in yaudara ce mutane sun yi ba da karfi hmm. kan a ce abin da za a hada a taimaki yan uwa wanda ke cikin hmm. wahala hmm. ya kamata gaskiya duniya ta canza komai ba komai gwamnati ke iya yi ba ya kamata mu mu mu rinka yin abubuwan da za su kara haɗa kanmu da taimaka ma mu domin kowa ya samu rayuwa ingantacca to da fatan Allah duka kawo masu dauki duk inda dan gudun hijira yake to amin musu malika <laughs> ga wani na assalamu alaikum Eh, ana salama zafi na da Usman Kabara. ta alkhairi gare ku. To muna ansawa mun gode. Eh, hakika wake magana. Shugaba Iliya ne kan cizo shayi bakin kasuwa da cin da za tare Nigeria. To shugaba Iliya muna jin ka. Eh, hakika yan gudun hijira kan wajibi ne ya kamata mu mu ba mu taimaka musu. Mm. Ganin yadda ake ganin ana walalu da su ya kamata mu ma mu san ko da abin da Allah hore maka naira ɗari ne ɗari biyu ne to ga kayan da mm. ya kamata a taimaka musu. Eh to to to mun gode. Ko da sa mm. ta kamata a gina wata gidauniya wanda ya kamata a mm. halaka kuɗi garuruwa a raka taimaka musu. Gaskiya to mun eh, gode Mana addu'a Allah mun gode sosai musu yau kuma. To mun gode shugaba Iliya. Eh fata alkhairi gare ku Allah sa kai lafiya. Amin. Wato kin ga da yi magana gidauniya sai na ga a nan irin kasashen da aka ci gaba din nan ya kamata mu kwaikwayi wani abu zaki ga su kamar yanzu 'yan gudun hijira da suke da kungiyoyi sai su samu su dan bude irin dan shafin intanet din nan mm. wanda zaki ga akwai inda ake kirkira wurin donation irin ba da gudunmawa gomi fund ne eh, yau go fund facebook. da yawa eh. irin wannan mm. sai kiga kafin ki farga sai kiga mai kwabo da 100 naira 1 mm. naira 2 naira 5 dala 2 eh, sai ga dan da an tara makudan kuɗi ina ga in muka ari irin wannan ko kungiyoyin mu na sa kai suka ari irin wannan za su tara abin da ya kamata a dinga taimakawa mutane musamman yadda ake ta karuwa maganin gudun hijiran nan sai mu ci Allah ubangiji kuma ya takaita naji kamar da muke magana na maganan zamfara din nan Mm. eh wanda kila mako mai zuwa za mu sa a mana wani abu akai musulmi suke ciki su ma yanzu da kwai yan gudun hijira sosai sosai kuwa mm. Allah ubangiji ya takaita mana amin amin eh yanzu kan dole mu tattare namu ya namu mu ku fatan yin hutun karshen mako lafiya Safinatu Sodangi. Usman Ahmad Kabara kuma ke cewa mu zama lafiya a madadin Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu yau Mr. Joe ne din nake cewa mu zama lafiya. Kama zuwa daga 'yan kai zuwa a yau ban kore ba. yanzu dai ba mu kosa ba sasari hana gawa da tattalin kan mu zuwa a yau ba mu ka'ama ba tarnaki hana kewa. bare a kai ga ginin birane har yanzu ba mu wuce kauye ba sasari hana gawa a shekara hamsin baya a magani ba mu samar ba tarnaki shekaru hamsin na har yau ko keke na ba mu yi ba sasari hada rugawa industry ba ta zauna ba sasari hada rugawa